Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau talata takwas ga watan Maris na shekarar 2022 Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su gasar fili da kanin labarai. Mai baiwa shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky shawara ya ce an samu ɗan ci gaba a tattaunawa zagaye na uku da aka yi jiya litinin tsakanin masu shiga tsakanin Ukraine da Rasha. Kasuwar hannayen Jaran Amurka ta samu koma baya mafi girma cikin sama da shekaru guda jiya litinin. tawagar manyan jami'an amurka ta ziyarci ƙasar venezuela domin tattauna da mambobin gwamnatin shugaba nicolas maduro don duba yi wasa saucin takunkumi. Kanin labaran kenan a Najeriya za ku ji cewa masu ruwa da tsakiya harkokin kasuwanci da masana'antu sun gudanar da taro a Abuja don kaddamar da tambarin buɗe tashar tsandauri ta dala da ke Kano. kowa zai samu rangwame yau ana kashe kusan miliyan ɗaya da dubu uku daga lagos zuwa kano in allah da sai ya koma ƙasa dubu ɗari uku daga lagos zuwa kano ta tashar mu saboda haka abin da muka da ba ƙaran ƙarami ba ne Babban sakataren kungiyar kasashen musulmi wato OIC ya kai ziyara jamhuriyar Nijar a cigaba da zagayen kasashen yankin tafkin Chadi da na Sahel da nufin ba da gudunmawa wajen nemo bakin zaren matsalolin tsaro da ma canjin yanayi. Euh, ya ce tare da shugaba bazum mun zanta akan batutuwan da suka shafi tsaro da zaman lafiya. ya kuma jaddada goyon bayan kasarsa ga ƙungiyar oic bayan rahotannin da muke ɗauke da su haka kuma kamar kowace ranar talata muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sokoto zai kawo mana amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai bayo shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky shawara ya ce an samu ci gaba a tattaunawa zagaye na uku da aka yi ranar litinin tsakanin masu shiga tsakani na ukraine da rasha tattaunawa ta mayar da hankali kan samar da amintattun hanyoyin da za su baiwa fararen hula damar tserewa daga yakin amma makailo podolak ya ce babu wata babban nasara da za ta taimaka wajen kawo ƙarshen rikicin Podolak ya ce akwai wasu ƙananan sauye-sauye masu kyau game da dabaru na hanyoyin shigar da jin ƙai, amma bai bayar da ƙarin bayani ba bayan tattaunawar da aka yi a Belarus. Rashi ta ba da sanarwar tsagaita wuta a ranar Litinin domin baiwa 'yan ƙasar ta Ukraine damar barin wasu garuruwan da aka yi wa ƙawanya. Bayan yunƙurin kafa wata hanya mai aminci ga fararen hula ya wargaje a ƙarshen mako. Sai dai babu wata alama a daren jiya Litinin cewa hare-haren da Rashi ke kai wa Ukraine zai tsaya. kasuwar hannayen jarin amurka ta samu koma baya mafi girma cikin sama da shekaru guda jiya litinin yayin da tashin farashin man fetur ke barazanar dakushe hauhawar farashin kayayyaki a tattalin arzikin duniya kamfanin S&P 500 ya faɗi da kashi uku mafi girman koma bayansa a cikin watanni goma sha shida bayan mai a amurka ya haura dala 130 a dare ɗaya bisa yiwuwar amurkan na iya hana shigo da kayayyaki daga ƙasar rasha Kasuwa hannayen jari a duniya ma sun faɗi da sanyin safiyar yau sakamakon yadda harkar mai ta sauya. Farashin zinariya da ke auna tashin hankalin da kasuwa hannun jarin Amurka ke ciki shi ma ya tashi. Ko da yake ba kamar lokacin da farashin mai ya kai ga okoluwa ba. Wani binciken da aka buga jiya Litinin ya nuna cewa ƙurmin Amazon yana fama da sauyin yanayi da sare-saren itatuwa ba tare da sassauci ba yana rasa karfinsa na murmurewa kuma zai iya rikidewa daga kurmi zuwa daji shigen savana wanda hakan ke da illa ga yankin da ma duniya baki daya masu binciken sun yi gargadin cewa binciken na nufin kurmin ko dajin amazon na iya tunkara fadawa wani hali cikin sauri fiye da yadda aka fahimta a baya. juriyar da kurmin yake yi ta ragu ciki fiye da kashi uku cikin hudu na dajin wanda ya kunshi rabin dazuzzukan duniya masu binciken sun rawaito a cikin mujallar nature climate change a yankunan da suka fama da barna ko fari karfin dajin na iya komawa baya yadda yake ya ragu da kusan rabi in ji mawallafin tim lanton daraktan cibiyar kula da gandun daji ta jami'ar exeter ya shaidawa kamfanin lancin labarai na afp ma dalla an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Inda masu ruwa da zakiya harkokin masana'antu da kasuwanci suka gudanar da taro a Abuja don kaddamar da tambarin buɗe tashar tsandauri ta dala da ke Kano. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Nasira da Mail Hikaya ya aiko mana. We could also recall the transparent trade between the Arab world in North Africa. Gwamna Ganduje ya ce tashar za ta kara buɗe lamuran kasuwanci na jiyoyin Arewa, kasancewar tarihin cinikayya a Kano tun lokacin da ake shigo da kaya da fatauci ta hanyar Sahara daga Afirka ta Arewa, da ta zama tamkar kofar shiga nahiyar Turai. Hakanan Ganduje ya ce, in an kwatanta Legas da Kano, Kano na gaba nesa ba kusa ba wajen mallakar masu hannu da shuni da harkokin arziki. Gwamnan na mai da amsa ne a kaikaice ga shugabar kwamitin kula da 'yan Najeriya a ketare a Bike Dabiri da ke cewa Kano na kan gaba amma yin an ɗebe Legas. Kano, Kano timbin giwa, Kano kuma mai rike da kambun kai a Najeriya. In ka kula yanzu a kasuwanninmu na Kano akwai mutanen niger dare da rana, akwai mutanen Chadi, akwai mutanen Central Africa, mutanen Cameroon, mutanen Mali, mutanen Senegal, mutane da yawa daga kasashe da yawa. to kuma duk waɗannan ƙasashe tun da ba su da ba a bakin ruwa suke ba sai sun je Legas su kai kayansu daga ƙasashen waje sannan kuma a ɗauko a kai ƙasashensu. to amma da yin wannan tasha ta ɗan dauri ko daga germany kake ko daga america kake za ka turo kayanka ba ruwanka da Legas. in ka turo kayanka ka ce a kano za a sauke maka to ka taho kano kawai ba sai ka je Legas ba sannan sai ka ɗau kayanka a kano Babban manajan tashar Ahmad Rabiu ya ce za a yi gagarumin taro a Kano nan gaba kaɗan don fara aikin tashar kamar yadda aka yi a Kaduna. Kowa zai samu rangwame. Yau ana kashe kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari uku daga Lagos zuwa Kano. In Allah ya sai ya koma ƙasa dubu ɗari uku daga Lagos zuwa Kano ta tashar mu. Saboda haka abin da muka tanada ba ƙaran ƙarami ne Shi sa mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje Jawafar eh, Kadimul Islam ya fahimci muhimmancin al'amarin. Ya ce to duk abin da zai yi na gudunmawa abin da ya tabbata lokacin da yake mulki ya ce insha Allah sai ya yi. mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado ya nuna albarka tashar za ta shafi dukkan yankunan cikin ƙasa da ba sa kan iyaka da teku yana mai addu'ar samun zaman lafiya mai ɗorewa. saboda haka wannan wani abin farin ciki ne mu ga cewa kano ta ci gaba da ɗabbaka wannan matsayi da take da shi na inda kowane mutum musamman 'yan arewa za su zo domin su ci ribar wannan tafiya kuma tattalin arzikin mai ya bunƙasa matasanmu da raguwar al'umma su samu ayyuka na yi da kuma kasuwanci kamar yadda aka san mu a shekaru na baya bisa tarihi. Shugaban hukumar sufurin jiragen ruwa Emmanuel Dime ya sadaukar da nasarar kafa tashoshin kan tudun ga tsohon shugaban hukumar Hassan Bello wanda shine kwararre ma da ke kula da aikin tashar ta dala. Nasiru Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gasar fili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. Wani ɗan bindiga daga jihar Texas ya jagoranci masu zanga-zangar da suka mamaye 'yan sanda tare da zama rukuni na farko na masu tayar da ƙayar baya da suka shiga ginin majalisar dokokin Amurka a bara. Wani mai shigar da ƙara na gwamnatin tarayya ya faɗa jiya litinin a wajen rufe shari'ar farko ta masu laifi kan tarzomar. A yau talata ne masu taimakawa alkali kan shari'ar mutane goma sha biyu za su fara tattaunawa kan shari'ar guy wesley rapid bisa zargensa da kutsawa cikin majalisar dokokin kasar da makami da bindiga a ƙugunsa tare da tsoma baki kan jami'an 'yan sanda da ke gadin kofar majalisar dattawan ana kuma tuhumarsa da yin barazana ga 'ya'yansa matasa idan suka tsegunta wa jami'an tsaro bayan harin da aka kai ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 mataimakiyar lauyan gwamnatin amurka risa bakowa ta shaidawa alkalan cewa rapid ya tuka mota zuwa birnin washington dc da nufin hana majalisar ba da tabbacin nasarar zaben shugaba joe biden su kuma ruguza majalisar tare da fitar da 'yan majalisar daga ginin rapid cikin alfahari ya kunna wuta wanda ya ba da damar wasu a cikin gungun mutane su mamaye jami'an 'yan sanda na ginin majalisar ta capitol in ji mai gabatar da kara yayin muhawarar rufe shari'ar shi dai mutumin da ake zargi rafet mai shekaru 49 ɗan asalin garin wili ne da ke jihar texas bai bayar da shaida ba a shari'ar da aka yi masa wadda aka fara ranar laraba da ta gabata lauyan da ke kare william wedge bai kira wasu shaidun kariya ba bayan masu gabatar da karan sun kammala bayanansu. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a jamhuriyar Nijar. Babban sakataren kungiyar kasashen musulmi wato OIC ya kai ziyara jamhuriyar Nijar. a ci gaba da zagayen kasashen yankin tafkin chadi da na sahel da nufin bada gudunmuwa wajen nemo bakin zaren matsalolin tsaro da na canjin yanayi da suka addabi jama'a wakilin murya amurka ya mai bar barma ya aiko mana karin bayani Makasudin wannan rangadi na magatakardan kungiyar OIC ko OCE Hussein Ibrahim Taha shine tattaro bukatun kasashen yankin tafkin Chadi da na Sahel domin gabatar da su a taron mahawar da kungiyar za ta gudanar a ranar 23 ga watan Maris a kasar Pakistan don samar da tallafin da ya dace da halin da ake ciki a waɗannan yankuna. Ambasada Abubakar Adamu shine mai kula da harkokin siyasar kungiyar a nahiyar Afirka. Mun zo don mu tattauna mu ga abin da Eh, kungiya za ta yi ma niger kasan kungiyar ba kudi gari ta ba mai tana da membobi wanda suna da eh, hali so za mu yi eh, conference na kungiyar a can pakistan da za a yi 23 da wannan wata za mu yi zance da abin da za a yi a kawo ma taimako a kasashen da suna nan sahel da lecture basin authority a wannan farko na wannan ziyara sakataren kungiyar kasashen musulmi ya gana da shugaban kasar nijar mohammed bazoum inda suka tantauna akan batun zaman lafiya Bazoum, ce sont euh, les euh, Ya ce tare da shugaba Bazoum mun zanta akan batutuwan da suka shafi tsaro da zaman lafiya. Ya kuma jaddada goyon bayan kasarsa ga kungiyar OIC mun yi magana a kan yanayin taɓarɓarewar sha'anin tsaron da ya biyo bayan halin da ƙasar mali ta faɗa wannan ya sa a tantaunawar mu muka mai da hankali a kan batutuwan tsaro da zaman lafiya ta yadda mayakan jihadi ba za su samu gindin zama ba a wannan yanki de Sakataren kungiyar OIC ya ci gaba da cewa Et avec le président, on a parlé aussi de la sécurité alimentaire. Ni da shugaban kasa mun zanta a kan halin karancin abincin da aka shiga sanadiyar fari a damanar da ta gabata. Sanannen abu ne a baki ɗayan yankin Sahel damana ba ta yi kyau ba. Wannan ya sa za mu tuntuɓi mambobin ƙungiyar OIC su taimaka wa ƙasashen yankin cikin gaugawa. Nous allons demander aux États membres de faire tout pour soutenir ces pays-là. bayan ganawa da hukumomin Nijar, Hussein Barhim Taha ya ziyarci jami'ar musulunci da ke garin Sai a jihar Tilaberi. Kuma kafin ya zo wannan ƙasa, sakataren na OCE ya ziyarci kasashen Chadi da Cameroon. A wannan talata zai nufi ƙasar Senegal, sannan zai karkare wannan rangadi da kasar Gambia. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. sunana abakar umar sahabi ni shawaran da ke gare ni wanda nake son in ba mai girma gwamnan jihar neja dr abubakar sani bello da mukarraban shi musamman akan abin da ya shafi insecurity matsalan tsaro wallahi su tashi tsaye su ga cewa sun kare nan jama'a da dukiyoyinsu ina ba gwamna shawara ya samu ainihin shawarwari da koyi da irin yadda gwamnatin barno ta yi shi gwamna ya tsayi na borno duk inda aka ce ga wasu matsala yakan je da jama'an shi a gani a jajin na mutane a ɗauki kuma mataki akan wannan sunana aliyu muhammad sani adalawa kwantagora a gaskiya yanayin da muke ciki a wannan ƙasa wajibi ne a samu kyakkyawan mataki akan sha'adin tsaro shawara ta ga ita gwamnatin mu ta tarayya da ta jiha wanda su ne allah ɗora mu alhakin kula da zaman lahiyar mutane da kwanciyar hankalinsu kuma wallahi in ba su yi ba allah zai tambaye su kuma wannan gwamnati za su wuce wasu za su zo kuma zai zama cikin tarihin su me suka yi kuma ranar tashin kiyama me suka yi za su gaya ma allah jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a shirinmu na tsaka mai wuya a makon jiya ne muka fara kawo muku muhawara game da korafin gwamnan jihar neja akan shugaba muhammadu buhari duk da cewa dukkansu 'yan jam'iyya ɗaya ce ta apc inda shi gwamna abubakar sani bello ɗan yake cewa gwamnatin tarayya sam ta kyale jihar neja ba ta taimaka mata a yakin da take yi da 'yan ta'adda da ke kai mata hare-hare har abin da ya kai ga 'yan boko haram suka tada tutocinsu a wasu garuruwa na ita jihar neja din To yau za mu kawo muku ci gaban wannan muhawara da ake fafatawa tsakanin Honorable Abubakar Lado Suleja da kuma Alhaji Ahmad Ibrahim Mutane sakataren gwamnatin ita jihar Niger din. Muhawarar dai Mustapha Nasir ba tsari wakilin na mana ne shirya mana ita kuma gashi da ci gabanta. Mutane wanda ke ba bayan Niger ba suna kawo nasu shawarwari suna kawo nasu duk abin da ya kamata na shawarwari ga gwamna to bai tsammanin wai sai an tuntubi mutanen National Assembly kafin a ce wai sai mutum ah? sun zama zama na su abin gaba kuma maganar da yake yi cewa nan an yi kasafin kuɗi mm. kasafin kuɗi an yi shi abuja mu da muke cikin naija mu gani a ƙasa kuma shi ne abin da cewa na karkara da abin da kuma barkana abin da ake cewa shi da muna nufin cewa babu tallafi ana maganar tsaro ne wanda yake nisa ta tallafi ni ne ke kotu maganar tsaro a Niger. kuma babu wannan babu wani tallafi daga shugaban kasa Muhammadu Buhari cewa bai taimaka mu jihar Niger ba Muhammadu Buhari kira kai muna muna muna muna yaba masa eh? muna yaba muna yaba ma girma ino shugaban kasa Alhaji Muhammadu Buhari hmm. mai girma gwamnan mu yana saduwa da shi yana mutunta shi akan aikin da yake da kuma gudunmawar da yake ba Niger eh, amma akwai hmm. waɗansu abubuwa

abin da kake shine akan akan abin da kake shine an ce babu tallafi an ce babu wani tallafi an ce ba an ce babu wani tallafi da gwamnatin tarayya ai magana ba wani ba jihar ba wai an ce tallafi na musamman ake magana na'am idan baka sani ba mm. idan idan honorable bai sani ba mm. yau sojojin da ake kawo mana da 'yan sandan da suke aiki a cikin jihar Niger suna nan dama amma yawanci kula da su waye ke yi a to ai ina zuwa mana saboda haka ana wannan idan aka ce a bar gwamnatin tarayya ita ta kai kula da sojojin nan ba a ba amma tarayya a ba ba siyasa mu mu siyasa na magana ba ake cewa nan shi kai magana magana rayuwar jama'a mu kai magana kai magana cewa wannan abin ga ci gaban jihar Zaji ake yi saboda haka abin da daji mazo da ya faɗa haka yake idan mutane suna so su zo su su tabbatar da shi su zo mana na'am ya zato bari ya zato bari bari i a maiduguri tarayya take ba su amma kullum ba da tashi ta ce su zama wani da ba bari yana yawa eh, an gaskiya ne amma amma wani ta yi idan an kai hukunta bai a ce ta fito tana sukan ba ta mata ba yawa ga abdallah ku bari mu yi abin daki daki ta yadda jama'a za su fahimta hajiya take yi game da jami'an tsaro. Hmm. Ina son fara da taron maka. A kowane wata mun san abin da muke ba jami'an tsaro, sojoji, 'yan sanda, civil defense da sauransu. Kowane wata. Na biyu mun san abin da ke idan za ka yi maganar vigilance. Wato 'yan banga? Na yi tana cikin na farko da muka tsara maganar vigilance. wanda yake a kowane lokacin gwamnati muna da su waye ke ɗaukar nauyin su muke ɗaukar nauyin su na uku duk wani abin da kake gani ta kai ka je kai bincike yau idan aka kawo mana sunan ko a kawo mana police cikin Niger wanda yake za su ci gaba da aikin da ya kamata su yi waye ke ɗaukar nauyin su muke fasu masauki muke fasu irin kudin a ciki da sauransu sannan kuma ana maganar kayayyakin aiki je ka bincika shin da me gwamnati na eh, gata a kan tabbatar da cewa kan yi amfani da sayo kayayyakin aiki wanda zai to kwarafin me ake yi to kwarafin mai ake yi da gwamnatin tarayya kwarafin me ake yi da gwamnatin tarayya ina son tango ne taimako ne gwamnatin tarayya kuke nema da gwamnatin tarayya ba ta baku ba akwai duk wanda abin da suke ganin ake yi ai wannan magana da gwamnati ya yi ya yi shi ya cewa a kan wannan abin da ya faru a shugaban kasar gambe da wuya. Kuma yana tabbatar masa cewa tun wani lokacin da an kori shi ya far gidaje ya far shi da sauransu su a yake ba su abinci su a yake ci da su. Yawa ya na. Ina so tabbatar maka tun wani ba wani wata kuɗin da ya kamata mu kashe mu jama'a mu a ba su ruwan sha a yi masa hanyar. To, to, to, to, to, to, to, to, na to,

哎妈！ gaishe ku malamai to a nan za mu ja birki a kashi na biyu na wannan haura a kashi na uku mai zuwa muku yan allah da a rana wata yau za mu ji shin gwamnatin tarayya tana taimaka jihar Neja dangane da 'yan gudun hijirar da ke kwararowa daga jihohi ko kuma garuruwa da kauyukan da ake kawo hari sannan shi dan majalisar dokoki lado ya ce shi yana ma shakka cewa akwai boko haram cikin jihar Neja din domin a cewarsa ta bakin gwamnan jihar Neja ne kawai aka ji wannan magana din kuma shin da yake an ce boko haram ta zo jihar neja ta kusanci abuja kenan sai yaya to sai a dakace mu a ci gaban wannan muhara in allah ya kama rana wa yau yanzu kan a madadin waɗanda kuka ji wato shi honorable abokan lado su suleja dan majalisar dokokin tarayya a abuja da kuma sakataren gwamnatin jihar neja din alhaji ahmad ibrahim tani sannan da shi nasiru wato mustapha nasiru ba tsare wakilin mu kenan da ya shirya mana muhawara din haɗe da Grace Alheri Audu da ta haɗa ta Aliyu Mustapha Sakunan ki muku ban kwana daga Washington. Huta lafiya. To madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto. Da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice. mai bayan shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky shawara ya ce an samu ci gaba a tattaunawa zagaye na uku da aka yi ranar litinin tsakanin masu shiga tsakani na ukraine da rasha tattaunawa ta mayar da hankali kan samar da amintattun hanyoyin da za su baiwa fararen hula damar tserewa daga yakin amma makailo podolak ya ce babu wata babban nasara da za ta taimaka wajen kawo ƙarshen rikicin kasuwar hannayen jarin amurka ta samu koma baya mafi girma cikin sama da shekaru guda jiya litinin yayin da tashin farashin man fetur ke barazanar dakushewa hauhawar farashin kayayyaki a tattalin arzikin duniya kamfanin S&P 500 ya faɗi da kashi uku mafi girman koma bayansa a cikin watanni goma sha shida. Bayan gangan a Amurka ya haura dala 130 a dare ɗaya. Bisa yiwuwar Amurkan na iya hana shigo da kayayyaki daga ƙasar Rasha. Wani binciken da aka buga jiya Litinin ya nuna cewa ƙurmin Amazon yana fama da sauyin yanayi da sare-saren itatuwa ba tare da sassauci ba yana rasa ƙarfinsa na murmurewa kuma zai iya rikidewa daga kurmi zuwa daji shigen Savanna, wanda hakan ke da illa ga yankin da ma duniya baki daya masu binciken sun yi gargadin cewa binciken na nufin kurmin ko dajin amazon na iya tunkara fada wani hali cikin sauri fiye da yadda aka fahimta a baya. Wani ɗan bindiga daga jihar Texas ya jagoranci masu zanga-zangar da suka mamaye 'yan sanda tare da zama rukuni na farko na masu tayar da kayar baya da suka shiga ginin majalisar dokokin amurka a bara wani mai shigar da kara na gwamnatin tarayya ya faɗa jiya litinin a wajen rufe shari'ar farko ta masu laifi kan tarzomar a yau talata ne masu taimakawa alkali kan shari'ar mutane goma sha biyu za su fara tattaunawa kan shari'ar guy wesley rapid bisa zargensa da kutsawa cikin majalisar dokokin kasar da makami da bindiga a ƙugunsa tare da tsoma baki kan jami'an 'yan sanda da ke gadin kofar majalisar dattawan to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 7 da karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.